بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a lawrence grade a birnin london a wannan yammaci wanda shi ne yammacin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan march dubu biyu da ashirin da biyar mun taru a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun da muke yi na tafsirin alkur'ani wanda idan ba manta ba muna nan muna cikin suratul an'am sai dai kafin mu fara tafsiri kasancewar yau ne da daddare goma a ƙarshe za ta fara za mu ɗan yan nasiha takaitacciya kan wannan goman ta ƙarshe yana da kyau mu sani cewa wannan goma ta ƙarshe kwanaki ne masu mahimmancin gaske wanda suke farawa daga daren yammacin yau kwanaki ne waɗanda suke da girma kwanaki ne waɗanda suke da daraja wanda ya kamata kowa ya yi tsere wajen ya cewa ya amfana da waɗannan Na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tada iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaburar da iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bauta a cikin wannan watan sama da yadda yake yi a raguwar watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mutane da su nemi lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki lailatul ƙadari wani dare ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a cikin wannan kwanaki ya tabbata cewa a cikin kwanakin mara daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko kuma daren 29 amma ba tabbatar a wanda dare yake ba wannan dare na lailatul qadari ibada a cikin shi ibada a shekaru tamanin, lailatul qadari khairun min alf shahr daren lailatul qadari ya fi watanni guda biyu don haka yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya zage dantse wajen raskar wannan lokaci mai albarka daga cikin hanyoyi masu mahimmanci waɗanda zai sa mutum ya amfana da wannan lokaci na lailatul kadari shine idan ya zamanto cewa ya karanta yin aiki da rana duk mutumin da yake so ya raski lailatul ƙadari, kuma lailatul kadar ɗin nan ta mai amfani to ya wadda a gare shi ya karanta yin ayyuka da rana alhassan albasari ya ga wasu mutane suna yin aikin ƙarfi da rana sai ya ce waɗannan tabbas ba su da rabo da daddare saboda haka duk wanda yake so ya yi tsayuwa yadda ya kamata to yana da matuƙar mahimmanci ya yi ƙoƙari ya ga cewa baya ayyuka na wahala baya ayyuka masu nauyi a lokacin ayyuka ya waje ba a gare shi ya taɗaita yin al'amura domin ya riski wannan dare na aisha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ta ga daren lailatul qadari wacce addu'a ya kamata ta karanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Ya Allah kai ne mai afwa kana kuma san afwa saboda haka Allah ka yi afuwa gare ni ina fatan mun gane Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka wannan yake nuna mana cewa yana da kyau a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe mutum ya yawaita yin irin waɗannan addu'a ya yawaita cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbuna wa fa'fu anni yana da kyau kowa ya zage dantse wajen yaga cewa so da kujera yana da kyau kowa ya zage kujera za mazo da yana da kyau kowa ya zage dantse wajen ya san cewa ya yi wannan ibada yadda ya kamata saboda bai sani ba ila wannan shi ne azumin salatar shi mutum nawa ne muka sani bara Ya zuba musu, suna da yawa to kai ma ka dinga tunanin babu mamaki ila kana yin a ah, azumi ne na ban kwana don haka sai ka yi iya bakin ƙoƙarinka kaga ka bauta wa Allah yadda ya kamata kada ka yi wasa da damarka saboda babu mamaki ita wannan damar taka kila ba za ta sake maimaituwa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata ne albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Allah kuma ya sanya mu cikin bayan Allah na gari muna yi wa limamai nasiha da cewa a rage ɗaga murya sallar dare ana so a yi ta tsaka tsaki kan ta zama da ɗaga murya kan kuma ta zama can ƙasa ƙasa saboda haka muna fatan za a iya bakin ƙoƙari yadda ya kamata Allah ya amsa mana ibadunmu Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari idan ba manta ba a jiya mun faro bayani a aya ta 128 a suratul an'am inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'a ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tashe su su su duka da aljanu da kuma mutane da ki karanta mana ita mana wa yawma yahshuruhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استمسكتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا عجل الذين أجرت لنا قال قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف ويوم يحشرهم جميعا ران الذي تشع الجنود متاني بكع هو هذا القوة عندما نقرقها سوى نقرش الله سبحانه وتعالى يكتشف يا معشر الجن ya ku taron aljanu kadis taksautu min al kun batar da mutane da yawa daga cikin kun batar da mutane da yawa yawa mana daga cikin mutane kun batar da yawa wa qala awliya'uhum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins saboda haka sai a majibantarsu abokan aikinsu daga cikin mutane sai rabbana istamta ba'duna bi ba'd mana ba laifin su ne su kadai sashin mu ya amfana da sashi sai ta ga aljanu saboda haka duk mutumin da kuka ga yana aiki da aljanu to idan kuka bincika za ku ga shi ma akwai wani abu da ya sarayar da shi na imaninsa amma aljanu ba zai taɓa yi wa aljani wai ya baka abu haka kawai ba dole in dai ka ga baka to kai ma akwai abin da ka ba shi ina fatan mun gani saboda haka shine suke cewa rabbana istamta ba'duna bi ba'd ya Allah sashin me ya ji daɗi da tashi kowa ya amfana da kowa a darasin baya na faɗa muku wani mutum da ya dawo daga hajji daga yana ba abokansa labari sai yake cewa da abokansa shi har yanzu. makka ya dawo bai yi jifar shaidan ba duk abubuwan da ake yi na aikin hajji yi amma bai yi jifar shaidan ba me yasa shi shaidan mutumin sai saboda haka baya son ya lalata alaƙa da take tsakaninsu to kaga da Allah ya ce wa kana auliya uhum min al-ins za ka yi ta mamaki to amma kaga in ka ga wannan za ka gane akwai wanda za ka ga suna aiki da aljanu ba ka sallah wasu za a gaba ta yin sallah saboda dole sai ka mai biyayya ko ka sadaukar mai da wani abu ko ka ba shi ɗanka ya sha jini ko yanka ko wasu ma su suke bayarwa ina fatan mun gane akwai wani da ya ce yana cikin bala'i da damuwa tsakaninsa da matar shi saboda haka shi ma sai ya je wajen wani boka sai ko kan yi wani asiri sai aka ci wanda ya ma asirin zai zo nan gobe da kanshi insha Allah ko da ya je sai ya gama ga mahaifiyarsa ce ta ita ce ta mai asiri to shi ne ta abu amuna bi abu. sashin mu ya amfana da sashi ina fatan mun gane wa balagana ajalana allazi ajalta har muka kai ajalin mu wanda ka kaddara mana saboda da aljanin da mutanen dukkansu kowa lokacinsa in yi zai mutu maganar cewa aljanu ba ka mutuwa wannan ba haka ba ne dan ne allah ya masa jinkiri har zuwa ranar tashi duniya amma maganar cewa aljanu ba ka mutuwa wannan ba haka ba ne da aljanun da mutane dukkansu kowa idan lokacin shi ya yi a zai mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala an-naru mathwa Allah ya ku duka da kuka kafirce da ku da kuka yi musu biyayya da su din dukkan ku wuta ce makoma khalidi na fiha za ku dawwama a cikin wannan wuta illa masha Allah sai abin da Allah ya so inna rabbaka hakimun alim Allah madaukakin sarki hakim ne Allah ne hikima ne alimun ne kuma Allah madaukakin sarki masani sallah yake wa kadhalika walli wa kadhalika walli ba'da adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah yake wa kadhalika walli ba'da adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar yadda ka gani haka muke dora azzalimai akan azzalimai saboda aikin da suka aikata idan muka duba wannan ayar muka yi nazarinta da kyau za mu fahimci cewa allah ina iya jarraban mutane da shugabanni a azzalumai ko kuma ya jarrabe ka da wani da zai hau kanka saboda kai ma wani zaluncin da kai idan muka duba musamman a mu na afirka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala can nazari mai yawa sai ka ga cewa mafiya yawancin mu azzalumai ne kawancin mu ne. idan ka zo ka ɗauko ɓangaren abin da yake da alaƙa da a 'yan kasuwa duk wanda yake fita waje ko saudiya yake zuwa da made in france ko made in china wanda ya siya a saudiya da kuma made in france ko made in india wanda ya siya a nigeria zai ga sun bambanta saboda ne saboda mutanen za su je indiya ko su je china sai su sa a yi musu kaya gwargwadon irin kwalitin da suke su ba don wani abu illa domin kawai su samu riba idan ka dawo kan abokanmu malaman makaranta da kuma lakcarori za ka ga suma da yawa daga cikinsu a zalamai mutum ba zai shiga aji ba sai ya ga dama ko kuma ya ce da ɗalibai ma in ba ta sayi hand out ba za ka haye jarabawa ko kuma ka ga mutum yana ɗaukar ɗalibi ɗan masters ko ɗan phd amma ba zai ba shi lokacin da ya kamata ina fatan mun gane su a takaice yana da kyau mu sani cewa zalunci Allah ya rama shi idan ka dawo kan malamai da waɗanda suke da alaƙa da addini su ma za ka ga akwai azzalumai da yawa a cikinsu wata rana wani mutum ya zo wajen ɗaya daga cikin gwamnonin arewa maso yamma sai ya ce masa an masa haihuwa ya ce ma sai ce ka samu lada kiran sana da gada ikama sai ɗauki dubu ɗari biyu sai ya bashi sai ce ga shi nan idan ladan ya zo idan wannan ba allah ya zo ladan ka bashi da mutumin ya zo kawai ladan da ya tashi sai ya ɗauki dubu sha takwas sai ya bashi saboda haka sai ya je wajen wannan jagoran yana masa godiya sai tambaye shi ce nawa ya ba sai ce ya ba da dubu goma sha takwas sai ce kaje ka ce na ce a sai da ya ɗauki dubu ɗari da tamanin da biyu sai ya ƙara masa kaga a nan gurin idan ya tashi sai ya ce kuna ta zagin mu kan muna cire 10% to shi kuma ladan yanki 2% ya ce shi ta Allah subhanahu wataala a suratul an'am kamar da malama wasu malaman suka fassara da Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah mai iko ne ya aiko muku da azaba min fawqikum daga sama aka ce Allah ya jarabe ku da azzalamai shugabanni aw min tahti arjulikum ko kuma Allah ya jarabe ku da masu hidima amma a zalimai ina fatan mun gane so duka tana iya faruwa allah ya jarrabe ka da nema maka hidima amma kuma a zalimi wanda ba zai ji tausayin ka ina fatan mun gane saboda haka shi yasa allah yake cewa wa kazalika walli ba'd zalimin baban kima kanu yaksubun wannan yake nuna cewa idan mutane suna son shugabanni na gari to sai sun tuba daga zunubansu sai sun nisanci aikata zunubi a lokacin da fitintinin boko haram suka yawaita suka yi amari musamman a 2013 zuwa 2014 mutane sun dinga roƙon allah canji canji canji allah ya ba su shugabanni na ya canza musu lokacin da aka yi zaɓe a shekarar 2015 ranar 28 ga watan march wanda ake yi wa mutane sun yi ta tunanin za su samu sabuwar najeriya haka su kai ta tunani amma da yanke mutane ba su canza su ba sai ya zamanto da yawa suna ganin cewa ai gara ma a koma gidan jiya gwamma ma gidan jiya me dalili saboda shugaba aka canza amma mutane ba su canza halayensu ba Allah ya ba mu da cewa da haka duk waɗanda suke so su wani su zama na gari to su ma sai sun gyara halayensu sun daina cuta sun daina zamba cikin aminci Allah ya ba mu da cewa يا معشر الجن والإنس ولم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا duka masu sauraron mu hausawa ne don aka ba wani bukatar sai an yi turanci Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ma'ashar jinni wa in ya ku taron aljanu da kuma mutane alam yi a cikin rusulun minkum ya kusuna alaikum yaki. me yasa kuka shiga wuta ne wai ba a samu manzanni ba ne daga ku waɗanda suka zo suna karanta ayoyi na a gare ku har kuka zama kafirai da shi za ku shiga wuta wannan allah subhanahu wa ta'ala yana kafa wa mutane hujja ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratul mulk alam ya a cikin nazir wai ba manzan da ya zo muku ne ƙalu bala a ja'ana suka ce tabbat ya zo mana ka wa ƙulla sai muka ce ai gaskiya ba wani fa manzo da ya zo mana babu shi ba manzan da ya zo mana muka ce malar babu mai shai ba wani manzo mu da ya zo mana in an tun illa fi dalalin kabir kawai karya ne karya ce tsagwaranta amma ba wani manzo mu da ya zo mana kawai wannan bayani ne na ƙarya kuma ba wani manzo wanda mu ya zo mana nan ina fatan mun gane so ala kulli hali wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa am Allah subhanahu wa ta'ala yana kafa mutane hujja kuma duk waɗanda manzo bai zo musu ba Allah ba zai yi musu azaba ba kamar yadda malamai da yawa suka faɗa kuma da awa ba zai fi zuwa gare su a cikin suratu zumar ma Allah ya kawo ya ce wasiƙan kafa kafaru ila jahannama zuma. za a kora waɗanda suka kafirce zuwa wutar jahannama jama'a jama'a hatta ila ja'uha fujihat abwabuha suna zuwa sai a buɗe ƙofar wa ƙara da khazanatuha sai waɗanda suke tsare da wutar sai su ce wai ba manzanni ne da suka zo muku suna karanta ayoyinmu? mu sai su yi eh, akwai sai su ce haka ne faru da kuwa za su ya male kawai ubangijin ka ya ɗauki ranmu mana sai ce abuna nan za su ci gaba da zama nesa لقد جئناكم بالحج ولكن أكثركم للحق كارهون kan زومك zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi karihun amma yawancin ku ba fatan gaskiya ba gaskiya ina fatan mun so ala kulle hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu sani na adalcin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma yana da kyau hukumomi da masu yin tarbiyya su fahimci wannan cewa kafin ka yi wa mutum hukuma dole sai ka gargaɗe shi nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ya'tikum rusulun minkum shin wannan yana nuna cewa a cikin aljanu ma akwai manzanni malamai sun tattauna kaulani akwai da suka ce eh, tunda Allah yana magana ne akan aljanu da mutane kuma ya ce rusulun minkum to wannan yana nuna cewa cikin aljanu da mutane akwai akwai manzanni wasu kuma suka ce a a cikin mutane kawai Allah ya aiko manzanni kamar yadda ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli ba waɗanda muka aiko kafin kai sai mazaje kawai da muka haiko daga alkalin yanzu to amma shin ta ina ne aka samu manzanni a cikin Shi ne waɗanda suke ci daga wajen manzannin mutane sai su je su isarwa a mutanensu kamar yadda Allah ya fara suratul aqaf wa israfna na nafaran min yastami'una alquran mun koro man wasu aljanu waɗanda suke saurara alqur'ani kaga da suka koma wajen mutanensa mutanen sai suka sanar da su wannan qur'ani suka ce musu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi da aka sauka bayan annabi musa saboda haka ya kawo mana ajibu da'i Allah wa aminu bihi ya ku mutane na ku amsa kiran mai kiran Allah kuma ku imani ne shi ina fata mun gane so alhamdulillah wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi na adalci ta yadda ta su ma'arjinu Allah ya hore musu irin yadda za su ji kiran Allah waɗanda suka ji kuma su saboda waɗanda ba su ji ba kaga tun da suka ce wanzila a ba'adi Musa to kaga wannan yana nuna cewa har attaura ma sun san da labarin ina fatan mun gane saboda haka ala kulli hal mafi rinjayen zance mafi ingancin zance shine iya a cikin mutane kawai aka aiko manzini su kuma aljanu a sun ji ne daga wajen mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce usuna alaikum ayati wa yunzirunakum yaqa ayyukum ne kuma suna tsoratar da ku suna muku gargadi game da wannan ranar ta fita alkiyama cewa ku yi mata tanaji ƙalu shahidina ala anfusina sai su tabbatar wa da kansu tabbatai sun ji haka din wa garratu mun hayatun duniya amma duniya ce ta ruɗe su shi ya sa suka yin imani da Allah wa shaidu ala anfusihim sun ba wa kansu shaida da kansu annahum kanu kafiri cewa su kafirai ذلك أن لم يكن ربك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم da ya tambaye su manzo ya zo muku saboda shi ubangiji baya halakar da alƙarya ta hanyar zalunci wa su kuma waɗanda suke cikinta ba su sani ba mana in dai ba su sani ba Allah ba zai kama su ba kuma wannan yana daga cikin abin da dalilan shari'a suka nuna cewa in mutum ya aikata abu ba tare da ilimi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi ba idan mutum ya zamanto cewa yana yin kuskure a sallah bai samu wanda zai koya mai ba ba shi da ilimi a kan haka to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi da wannan kuskuren da ya yi ba ina fatan mun fahimta saboda haka wannan yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane don haka yanzu idan da mutum zai je bakon guri bai san ina ne alƙibla ba sai ya kalli arewa maimakon ya kalli gabas idan zai yi sallah daga baya sai da la'asar kai bayan ya yi a azahar har la'asar ta shiga sai aka gaya maka ba zai sake sallah saboda ne saboda kamar yadda shan ibn usaimin ya faɗa ko shar'u la yalzamu qabla al ita shari'a ba a lazimta wa mutum ita kafin mutum ya samu ilimi yawwa sai bayan mutum ya samu ilimi sannan shari'a take hawa kansa sannan shari'a kafinin amma ya malu wani kullum daraja min ma'amin kowa yana da daraja gwargwadon abin da ya aikata mana yanzu idan ka kalla ayyukan mutum bambanta kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce inna sa'ayakum da shadda ayyukan sun bambanta kowa da yanayin yadda yake aikin shi to haka ma idan mun je aljanna darajoji ne muna darajoji wasu sun fi wasu akwai annabawa akwai siddiƙai akwai shahidai akwai waɗanda suke bayan su kuma har waɗanda suke bayan su ɗin ma daraja daraja ne ina fata mun gane har waɗanda suke bayan su su ma daraja daraja ne har waɗanda suke bayan su daraja daraja ne ina fatan mu fahimta so a ranar alkiyama kowa da daraja shi kamar yadda yanzu a hadisi lokacin da za a wuce sira'i akwai waɗanda za su wuce kamar a kodin da za su wuce da sauri a kodin da ma da ƙyar za su wuce siraɗin ya taɓa su ta can ya taɓa su ta can ya taɓa su ta can yadda hadisin ya nuna kowa zai wuce ni gwargwadon aikin shi gwargwadon aikin shi da gwargwadon yadda mutum yake bautawa Allah to gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi dama ya iya wuce wannan sa'adin saboda haka kowa yana da kyau ya dage wajen aiki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ranar alkiyama za a ce da mai karatun ne, ikra wartai ka karanta ka ƙara yin sama fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha saboda in ka zo za ka tsaya ne daidai ayar ƙarshe wacce ka karanta iya ayar ƙarshe da ka karanta to daidai nan shi ne inda za ka iya ayar ƙarshe da ka karanta iya daidai nan kai ma idan ka zo za ka yi saboda haka yana da matuƙar amfani kowa a cikinmu ya dage wajen bautawa Allah yadda ya kamata Allah ya ce wa rabbukal ghani wa rabbukal ghani yuzu rahma in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum wa yastakhlif ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ألا يكتشى وربك الغني ذو الرحمة وبنجد كما وجهت ذو الرحمة كما مرام duka waɗannan sufofin Allah ne na ɗaya Allah mawadaci ne duk wannan ibadar da muke yi za ta amfani mai kamar da Allah ya ce kamar abu sara falin duk wanda ya gane gaskiya kansa yawa wa mana amila salihan fali anfusihim yamhadun duk wanda gane saboda haka Allah mawadaci ne layyana lallaha duhumuha wala dima'uha idan kai yanka naman ba zai isa zuwa ga Allah ba jinin ma ba zai isa zuwa ga Allah ba duk wani abu da kake tunani ba zai isa zuwa ga Allah ba abin da zai isa zuwa ga Allah shine kawai tsoron Allah da kai Allah madaukakin sarki a hadisul qudusi wanda jindub bin junadaka Abu Dharr al-Bukhari ya rawaito Allah madaukakin sarki yake cewa inda mu duka da aljaninmu da mutanenmu da na farkon har zuwa na ƙarshe zuciyarmu za ta zama zuciyar wanda ya fi kowa fajirci ba abin da zai rawa a mulkin Allah saboda haka ayyukanmu ne Allah zai mana sakayya da su amma shi wadaci ne inna ma hiya amalukum usiha ayyukanku ne waɗanda nake kiyaye su faman waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya ga ayyuka na alkhairi a takardunsa to ya gode wa Allah amma wa man waje da gaira zalika wanda ya samu saɓanin haka to fala ya luman na illa nafsa kada ya zargi kowa kada ya ji haushin kowa kawai sai kansa kansa kawai zai ji haushi ina fatan mun gane so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama masu biyayya ga Allah shi ta Allah ya ce iya shayi biyu in ya so zai tafiyar da wa ya takhlif min kun ma sha ya kawo wasu daban ba ku ba kamar yadda ya faɗa aya ta ƙarshe a suratul ita ko suratul muhammad wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sun malaya yakunu amsalakum idan kuka juya baya to Allah subhanahu wataala zai canza ku da wasu mutanen sun malaya kunu amsalikum sannan kuma su mutanen da aka canza ba zama yau ina fata mun gani, su mutanen ba taɓa zama irin ku in maka kalla za mu ga akwai mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da su ya kawo adawa su ma adawa Allah ya halakar da su dukansu fa asbahu la yura illa masakinu bayan nan sai Allah ya zo da samudawa su ma samudawa da Allah ya sa musu ka'idoji suka idi su ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halakar da su da tsawa fa aka zato mu rajfad asbahu fi dalil jasmin sai tsawa ta kama su asbahu fi dalil jasmin sai suka waye gari gaba ɗayan su suna gurfana akan gwiwoyinsu bayan samudawa allah ya kawo mutane annabulo su ma da suka yin imani da allah su ma aka turo mala'ika ya kifar da su ya ɗauki ƙasanta ya mayar da ita shi sam. haka nan mutanen annabi shu'aib wanda a jerin alƙur'ani su suke zuwa bayan mutanen annabi su ma da suka tawaye mudu suka ki biyayya ga Allah su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya hallaka da su to shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda ni fa to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tafiyar da ku ta kawo su adawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul fusilat yace fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan suka yi girman kai suka ce ai waye ci su karfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba sa ganin Allah da ya fi su karfi Allah da ya halice su ya fi su karfi Allah ya fi su karfi su a takaice Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai Allah madaukakin sarki mai daraja ne mai iko ne duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya so shi yake aikatawa la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai iya cewa me yasa yi kaza ba wanda zai iya biyo baya da wani abu shine ma'anar kamar in sha kullun zuriyyat qaumin akharin kamar yadda ya tafiyar da ku ya zo da wasu kamar yadda ya tafiyar da wasu ya zo da ku haka kuma zai iya tafiyar da ku ya zo da wasu

shine ma'anar inna ma na la'atin kuma an tuni mojis ba ku iya gajiyar da Allah ba shine ma'anar inna ma na la'atin wa ma an tumi mujisi insha Allah ta'ala wannan inna ma na la'atin din yana buƙatar ƙarin bayani so da izinin Allah za mu ajiye shi sai gobe idan mun zo za mu yi ƙarin bayani a kansa insha Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ne na san akwai tambayoyi shi ya sa rage wani abu na lokaci na san ba za a rasa tambayoyi da za a yi ba insha Allah bismillah eh, na fi karatu da muka yau game da batun aljanai da kai aljanu ba aljanai ba eh. za ka samu wani unguwa aikin yana yawo aljanai suka roƙe suka shigo da dashi yanzu ne suka fito da shi da ya bullo mana daga nan wurin tafi da shi yana yin wasu ababa daga mutane na wannan abin lalle yana faruwa kuwa wai aljanni ya nufin ya ce wai malam yake tambaya ce wani lokacin za ka ga mutum ba a san shi ba sai daga baya idan aka gan shi kuma sai a da'awa ai wani tun yana yaro aljanu suka sace shi sai ka ga yana yin wasu abubuwa na ban mamaki ko yana ba da wasu labarai wanda ba a san su ba to shin wannan yana yiwa eh to magana aljanu su sace mutum zai iya yiwa amma dai in dai ya fito ya ci gaba da aiki da su to gaskiya zai iya kafirka saboda kamar yadda ka ga wancan ayar ta nuna rabbana samta abu abuna bi ba'din sashin mu ya amfana da sashi to zai yi wahalar gaske aljanu su maka aiki a banza in dai aljanu suka maka aiki to dole sai ka sarayar da wani abu kai ma na ibadarka ko na ahalinka so gaskiya ba wai hujja ba ne don ya zauna da aljanu ya zo kuma ya ci gaba da yin so in ba haram ne kuma kafirci ne Allah ya ba mu don ci sai ko tambaya da tuwala na da kashe ka haɗu da wani ya tafi aikin haji da ya dawo ce muka shi an yi gama aikin haji bai je wurin jifar shaidan ba haji shi an karba ko bai je wajen jifan shaidan ba to shi jifan shaidan wajibi ne idan ya bari da izgilanci ko da raina Allah Allah zai iya kin amsa hajji amma yawancin ilimi ne Allah zai iya amsa tun da ba ne ya bari ba yana tambaya game da wanda muka ce ya je hajji har ya dawo da ya jifa shaidan ba saboda shaidan mutumin sai sannan kuma na biyu shine in ya zamanto tarayyarsa da ɗan ɗin ta sa ya rasa imanin shi to shi ma a nan gurin ba za a hanshi hajjinsa ba saboda daga cikin sharaɗin hajji shine dole sai mutum ya zama musulmi su a kodin da tarayyarsu da ɗan ta sa su zama arna mutum ya zama arne saboda tarayyarsu da ɗan to ba za ma a kwata-kwata Allah madaukakin sarki yana cewa ma mana an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi ba abin da ya hana Allah ya amshi aikin su na ciyarwa shine saboda sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu da cewa na'am so in yana da imani Allah zai iya amfani ya duba jahilci amma in bada bada ma bai da imani Allah ma ba zai amshi aikinsa ba sam na ala mutu wanki gaban eh, ah, da dai lasta game da mutum ne gama sallah da baya ba a ba shirka ya ce ta ce na na kula da za ka ce ita a kai to in kamar mutum sai ya zo an gama asar yanzu ya yi zuwan nan iya kare lalle ta ya yi arkar ya tashi ya yi wa da abin ga asar ko dai zai yi shi straight away malamin tawanki ne yana tambaya to yanzu idan ya zamanto cewa mutum idan ya zamanto cewa mutum ya yi azahar bayan ya yi sallar azahar sai ya zamanto cewa an raga an yi la'asar to kan ya tashi ya yi la'asar dole sai ya yi azkar sannan zai yi la'asar eh ko da yi ɗaya ne ko da juyowa kai kan ka juyo ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal ikram ko da iya wannan kafaɗa? ko iya shi ne za ka iya tashi ka ƙara yin wata sallah ba wai dole sai ka yi duka azkar na sallah Allah ya ba mu da akwai mai wata tambaya any question either in arabic or in english either about our tafsir or out of our tafsir? Any question? Akwai tambaya? Ina ƙara jaddadawa musamman ga waɗanda suka zo daga baya cewa yana da kyau a sani cewa yau ne ranar daren farko na goma ƙarshe. Ana yau ne daren 21 kuma dare ne wanda ake so a zabura a dage a yi ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zabarar da iyalansa wajen yin aiki a waɗannan ranaku masu albarka da haka kowa ya dage kowa ya umarci iyalansa kuma kamar yadda muka sanar jiya insha Allah a nan masallacin seven sisters za a dinga fara za a dinga fara tsallata hancin hajji ɗaya insha Allah zuwa biyu ko ƙasa da haka an kammala daga yau ɗinnan za a fara in Allah da kowa ya ƙoƙari ya zo wanda zai iya zuwa da matar shi ya zo da ita tunda akwai guri a sama wanda ba zai iya zuwa da matar shi ba ya umarce ta ta yi a gida Allah ya ba mu cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah kuma ya amsa mana